وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة Fir'auna da waɗanda suka gabace shi daga cikin al'ummomi sun zo, haka ma alƙaryun da aka azabtar da su ta hanyar juya samansu ya koma ƙasansu, su ne mutanen annabi Lod da waɗanda aka hallakar saboda ayyukan zunubi da shirka.